ya uwa mutuna da girman annabi mai kyan ɗabi'o'i da kyakkyawan zubi ya nuna hanyoyi ga dukkan masu bi ba ramuka da kwazazzabai ko kokaya Allahu ya aiko shi don ya gwada mana kyawun ɗabi'o'i ya nunnuna mana da abin da duk Allah ta'ala ya hana da nufin yi tutur a hanyar gaskiya kuma mun yi shaida ɗaha ya yi tsayin daka domin ganin saƙon da an ka yi marduka ya mamaye birni da dukkan ƙauyuka lungu da duk saƙo na wannan duniya a dare da rana mun ji ya yi gwagwarmaya don kakkaɓe barna da gyaran tarbiya. burinsa al'umma su wanye lafiya me za mu ce da rasulu sai dai godiya duka rayuwar mahamudu ta zanto mana darasi abin lura a dukkan zamuna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 muna yi muku sallama ta musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda muka sani wato a mu na baya mun yi bayani yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa suka tare a birnin madina kuma suka samu kyakkyawan tarba daga mutanen madina da waɗanda suke ma musulmi da waɗanda ba musulmi ba yana daga cikin abin da mazu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara aiwatarwa a birnin madina wato waɗansu muhimman ayyuka kamar haka wato abu na farko shine mazu Allah ya gina masallacinsa bayan ya sauka a inda ya sauka babban abin da ya fara yi shine gina masallacinsa sa'annan abu na biyu mazu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya haɗa 'yan uwantaka a tsakanin 'yan uwa musulmi waɗanda suka yi hijira da mazauna birnin madina sana abu na uku kuma sai ainihin dokoki ta ainihin ko na yarjejeniya waɗanda aka ƙulla tsakanin musulmin da suke zaune a birnin madina da waɗanda ba musulmi ba musamman ƙabilun yahudawa kamar yadda bayani zai zo nan gaba insha Allah ta'ala lokacin da mazu Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu ainihin masauki a gidan abu ayyub ansari radiyallahu an to abinda manzo Allah ya fara shiryawa ya fara aiwatarwa shine neman filin da zai gina masallacinsa kuma haɗe da gidansa ko ɗakunan matansa to an yi dace an samu wani fili na waɗansu marayu waɗanda ake kiransu sahal da suhail waɗanda yake yara ne wanda suke hannun as'ad bin zurara radiyallahu an wanda yana ɗaya daga cikin wato mutanen da suka kasance cikin mutum shida mutanen madina mutum shida waɗanda suka fara haɗuwa da manzon Allah a tagagance wato domin su yi imani da shi to shi wannan bawan Allah As'ad bin Zurara akwai yara marayu guda biyu da suke hannunsa Sahal da Suhail wanda yake sun mallaki wani fili a cikin birnin Madina wannan fili yana hannunsa yana karkashin kulawansa da lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya nemi wannan fili domin ya gina masallaci sai waɗannan marayu suka tattauna suka ce su sun bar wa annabi ya gina masallaci a wajen sun bar masa fi sabilillahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a'a wannan kyautan da aka bayar a bai karɓa ba domin saboda me saboda tunda abu ne na yara ƙanana waɗanda suke marayu ko da sun amince ko mai kulawa da abin ya amince a kan za a biya su da wani abu daban bai kamata a wannan lokaci a karbi wannan kyauta ba a ƙarshe dai manzo Allah ya biya wannan waje kamar yadda malaman tarihi suka ce da ainihin dinare ɗaya har dinare goma wato dinare ɗaya har guda goma shine manzo Allah ya bayar a madadin kuɗin wannan fili wanda ya gina masallacinsa wanda masallacinsa yake a yanzu wato a wajen kuma wannan fili ya kasu kashi-kashi kamar yadda malamai suka yi bayani saboda a wani bangare akwai inda mutanen madina suka fara yin sallah a wurin bi ma'ana wato sun ɗan keɓance wani bangare wanda suke yin sallah a wurin kafin zuwan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin wani tsohon gini wato kufayi wanda suka ɗauka suke yin sallah a wajen to sun ɗau rufe shi suna sallah a wajen kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma akwai wata tsohuwar makabarta ta mushrikai a kusa da wajen nan kuma ga bishiyoyi na garkadi a wajen ga bishiyoyin da dabinai wanda maza Allah ya sa aka sassare su aka gyaggyara su bayan an gyaggyara su sannan ya gina masallacinsa a wajen kuma mazu Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi da sahabai suka haɗa kai suka gina wannan masallaci a lokacin da mazu Allah yake gina wannan masallaci wato kowa ya ba da gudumawansa kuma kowa ya ba da haɗin kansa sahabai suna aiki annabi yana aiki ba zama yi yana kallon su ba shi ma da kansa ya yi aiki to lokacin ma da ya kasance mazu Allah yana kaiwa da komawa yana aiki sosai har sahabai suka ce layin in wa wan ya fa minnal amalul mudallalu ka ce layin qa'adna in dai har muka zauna wa nabiyu ya amalu annabi yana aiki wato yana aiki shi da kansa to fa ka minnal amalul mudallalu ko mudallilu wato wannan aiki ne wanda yake mai batarwa a ce mazu Allah yana yin aiki mu muna zaune lalle abin da muke ba daidai ba ne ko kuma mazu Allah yana aiki mu muna zaune to lalle abin da mu muke bataccen aiki ne saboda haka sahabbai sun ba da haɗin kai kwarai da gaske maza Allah da kansa shi ma ya yi ɗawainiya domin ya gwada kyakkyawan koyi ga shugabancinsa cewa shugabancinsa ba na morewa ba ne ba na jin daɗi ba ne ba kuma na ainihin zaman shantakewa ba ne a'a shugabancinsa na ainihin jagoranci ne zuwa ga aikin alheri kuma shine misali na farko wanda zai fara aiwatarwa sannan waɗanda za su biyo bayansa su biyo bayansa to haka ne aka yi ta yi har aka samu aka gina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wannan masallaci aka yi kofofi wanda yake akwai kofa wanda sauran sahabbai suke shiga kowa da kowa akwai kofa wanda manzo Allah ya yi cikin ɗakin wanda ya shafi ɗakin matarsa na Aisha radiyallahu anha wanda daga wajen zai shiga masallaci kuma daga wajen zai shiga gidansa babu wanda yake shiga ta wannan kofa ko yake fita sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan aka sanya kofofi guda biyu wato mutane wanda kowa zai iya fita wajen ya shiga masallaci ko kuma ya fita wannan masallaci na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka gina shi a wancan lokaci wato ya kasance masallaci ne dan daidai wanda aka yi shi da gini kamar rabi sannan kuma aka yi amfani da waɗannan gofanni ko kuma filar wato tankunan dabino ko kuma ainihin tushen dabino gaba ɗaya wanda ba a yanke shi gaba ɗaya ba bi ma'ana da aka yanke samansa sai aka bar ainihin bishiyan dabino a matsayin abin da za a mayar da shi ya zama rumfa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi don farko abin da aka fara yi a masallacin annabi ba gini ne kammalalle ba a'a gini ne wanda aka yi kamar rabe sannan kuma aka yi amfani da bishiyoyin dabinai wajen yin rumfa a masallacin ya yasa aka samu a wani hadisi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu bayanin cewa ya yi mafarki wato yana sujada a tsakanin tabo da ruwa a cikin masallaci kenan saboda an gwada masa daren lailatul qadr kuma ana cikin haka sai Allah tabaraka ta'ala ya kaddara aka yi ruwa cikin wani dare a cikin watan ramalana kuma manzo Allah ya zo ya sallan asuba ya yi sujada a cikin wato tsakanin tabo da ruwa wannan ya gwada in aka yi ruwa wato yana shiga masallacin manzon Allah a wancan lokaci kuma yakan jika masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda har annabi ya sujada a tsakanin tabo da ruwa bi ma'ana a cikin tabo to wannan ya gwada ruwa yana shiga masallacin to daga baya ne da aka samu ci gaba aka zo aka gyara masallacin annabi Umar dan Khattab radiyallahu an yayi ƙari shine dan gaban nan ya dan ƙara gaba sannan daga baya kuma usman ibn affan ya zo shi ma ya kare ya sake gini to haka kuma aka yi ta kare har ya zuwa yau wanda a yau za mu iya cewa masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kusan ya mamaye wato ainihin birnin madina a wancan lokaci ya mamaye gidan kowa da kowa ya mamaye ko ina wato an riga an abin nan an mallaki ko kuma an mallake za a ce gidajen jama'a wanda aka biya su kuma aka daɗa faɗaɗa masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sallah a masallacin annabi kamar yadda ya faɗa salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid haram sallah a masallaci na wannan wato ya fi yin sallah a kowane masallaci sau dubu banda masallacin kaba wanda yake maka kenan yasa duk wanda ya samu ya yi sallan farilla ko nafila a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to hakika zai samu wannan daraja shi yasa ake son duk wanda ya zo ya kasance yana yin sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yana ba da muhimmanci ga yin sallah a ciki kuma manzo Allah ya yi bayanin cewa tsakanin mimbarinsa inda aka ajiye mimbarinsa da kuma ɗakin matarsa na Aisha wato raudatu min riyadil janna wani dausayi ne daga cikin dausayan aljanna shi yasa yanzu ka je masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka tambayi rauda to za a gwada maka an sanya alama ta musamman don mutane su gane nan ne rauda wato a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka tsakanin mimbarin annabi da kuma wato ɗakin matarsa na Aisha shine ɗakin da aka bitsine shi inda kabarinsa yake a yanzu kenan to dausayi ne daga cikin dausayan aljanna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi bayani sai dai abinda malamai suke magana shine mutum yayi sallah a masallacin annabi ba wai ya ce lalle ya lallasa yayi sallah a cikin rauda ba yadda ake zuwa ana ture ture ana danne waɗansu ko ana tattaka waɗansu ba daidai ba ne tunda ba a ce lalle sai ka yi sallah a wurin ba kowane wuri a cikin masallacin annabi idan ka yi za ka samu wannan daraja na khairun min alfi salatin fi masu illal masjid al-harama kamar yadda wato hadisi ya tabbata ya bayani kuma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gina masallacinsa to a can baya an yi wani rumfa wanda aka yi domin saboda ahalus sufa ahalus sufa su ne waɗansu mutane waɗanda yake ba su da masauki na gidaje ba su da ɗakuna a cikin gidajen mutane sa'annan kuma ba su da mataye bi ma'ana ba su yi aure ba waɗanda aka zaunar da su a wannan wuri rumfan da ke masallacin annabi a bayan masallacin annabi aikinsu shine duk lokacin da ake bukatan su tafi jihadi to za su kama hanya su tafi ko kuma karantar wanda annabi yake yi na yau da kullum ko na koyaushe a cikin masallaci to suna daga cikin wanda suke ɗaukowa wanda suke ɗaukawa domin kaiwa gaba waɗannan ahalin sufa su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci sifofinsu wato a cikin suratul bakara kuma ahalin sufa kamar yadda aka yi bayani suna da yawa kwarai da gaske domin an ce abu huraira radiyallahu an yana cikinsu abu zarin ilgifari shi ma ya tare ya koma cikinsu ka bin malik shi ma yana cikin ahalin sufa salman farisi shi ma ya kasance a cikinsu huzaifa bin yaman shi ma yana cikin ahlus suffa da kuma hanzala bin abi amir shi ma yana cikin ahlus suffa da sa'id bin amir shi ma yana cikin ahlus suffa da abdullahi bin mas'ud shi ma yana cikin ahlus suffa sannan da suhaib ar-rumi shi ma yana cikin ahlus suffa da bilal bin rabah shi ma yana cikin tawagan ahlus suffa da salim maula abi huzaifa shi ma yana cikin ahlus suffa da al-irbad bin sariya shi ma yana cikin ahalus sufa da sauran sahabbai radiyallahu an waɗanda yake idan mutum ya lura zai ga waɗansu daga cikinsu su ruwaito mana hadisai masu yawa daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kaman Abu Huraira wanda da cikin sahabbai babu wanda ya kai shi yawan hadisi Abu Huraira ya ruwaito hadisai da yawa saboda haka ya samu wannan karantarwa ce daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kasancewansa cikin ahlus sufa ya taimaka masa kwarai da gaske shi ma abu zarin alkifari shi ma wannan bawan allah ya ruwaito hadisai da dama daga annabi kasancewansa cikin ahalus sufa ya taimaka masa kwarai da gaske sannan ka'ab bin malik shi ma ya ruwaito waɗansu hadisai daga manzo allah sallallahu alaihi wa sallam da wani hadisi mai tsawo na ainihin maganan yakin tabuka shi ma kasancewansa cikin ahalus sufa ya taimaka kwarai da gaske sannan salmanul farisi shi ma akwai waɗansu hadisan da aka samu da gare shi da irin shawarwarin da ya bayar domin ci gaban addinin Allah kamar yadda ya zo cikin tarihinsa kuma ya tabbata a cikin tarihi to shi ma kasancewansa cikin ahalus sufa ya taimaka kwarai da gaske sai Huzaifa bin Yaman wanda sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ma'abocin sirri na annabi wanda maza Allah yakan faɗa masa wato boyayyun abubuwa wanda yake ba tare da ya masa umarni ya sanar da kowa ba ma kasancewansa cikin ahalar sufa wato ya taimaka masa kwarai da gaske sai kuma hanzala bin abi amir wanda shi ma kasancewansa cikin ahalar sufa ya taimaka masa kwarai da gaske wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa yi shahada a wani yaki daga cikin yakokin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda zamu gani haka ma sa'id bin amir su abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud shi kan ba yadda za a yi zuwa ambace shi a wuce shi ba tare da an yi karin bayani ba lalle yana ɗaya daga cikin masana hadisan annabi kuma yana ɗaya daga cikin masana alkur'ani domin allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi wato ainihin dalili ko sababi na kasancewa tare da annabi kusan mafi yawan ayoyin alkur'ani a lokacin da suka sauka dalilin da yasa suka sauka da ainihin menene suke karantarwa da yaya annabi ya yi ko a ina annabi yake ko me yake yi ko a kan su waye da waye ayan ta sauka to abdullahi dan mas'ud yana ɗaya daga cikin waɗanda allah tabaraka wa ta'ala wato ya ba su ainihin dama ko sababi na sanin waɗannan abubuwa saboda haka ta ɓangaren tafsiri wato yana daga cikin jagorori ta ɓangaren ilimin kira'a, nan ma yana daga cikin jagorori hasali shi yasa aka samu madarasa ta musamman wato makaranta tasa ta musamman ah, na ainihin tabi'ai da tabi'i tabi'in waɗanda suka samu ilimi daga wajen abdullahi dan mas'ud radiyallahu an saboda haka shi ma kasancewansa cikin ahalul sufa ya taimaka masa kwarai da gaske sannan haifin rumi wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda muka ambace su a lokacin maganar hijira wato yadda ya fito da dukiyansa aka hana shi fita da dukiyansa aka kwace masa komai da komai saboda haka da ya dawo sai ya zauna cikin ahalus sufa shi ma kasancewansa cikin ahalus sufa ya taimaka masa ainu sannan ga bilal bin eh, wato bilal bin raba shine mai kiran sallan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko ɗaya daga cikin masu kiran sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ladalin annabi kenan da shi da Abdullahi bin Ummi Maktuwam wato su ne shahararrun ladanai na masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wancan lokaci to Bilal kasancewansa cikin ahlus sufa ya taimaka masa kwarai da gaske sannan salim maula abi huzaifa shi ma wannan kasancewansa cikin ahalus sufa ya taimaka masa wajen haddan alkur'ani shi yasa aka tabbatar da cewa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka haddace alkur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka lalle waɗannan bayan Allah ahalus sufa waɗanda muka ambace su da ma waɗanda ba mu ambace su ba lalle kasancewansu cikin ahalus sufa wato ya taimaka musu ainu wajen samun ilimi na alkur'ani da hadisai kuma ya taimaka wa musulunci wajen yadda suka riƙe mana ilimi mai yawa daga cikin ƙur'ani da hadisai kuma har ilimin nan ya zo ya same mu a dunkule wato ba tare da shakka ko kuma ba tare da ainihin tsofane ba kamar yadda muka ambata a can baya waɗannan ahalin sufa mutane ne masu daraja ba su da komai ba su mallaki komai ba damuwansu shine jihadi damuwansu shine neman ilimi ko ɗaukan ilimi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ayyukan ibada a cikin masallaci tunda dama masallacin aka yi shi ba a hana ka ci abinci a ciki ba kai dai kada ka bata ba a hana ka ka sha wani abin sha a ciki ba kai dai kada ka bata wajen ba a hana ka kai bacci ko ka kwanta ka huta ba kai dai kada ka bata masallaci tunda wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahda Lallai fi buyutin adina an turfa'a ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار saboda haka masallaci girmama shi ake yi idan mutum ya zo yana aikin ibada ba hana shi kwana ba ba hana shi yayi bacci ba amma dai kada yaya ya ainihin hargitsa masallacin ko ya bata masallacin tunda maza Allah ya yi magana cewa majina cikin masallaci ko yawu wato da mutane sun san laifin da ke cikin wannan to da ba za su yadda su tofar da majina ko yawo a cikin masallaci ba ko kuma duk wanda ya gani to zai yi kokari ya rufe wannan shine kafaran wato yawo ko majina a cikin masallaci don haka masallaci ba a barinsa da kazanta waɗanda suke ta'ammuli suke yawan zama a cikin masallaci ba za su tara kazanta ba idan dai ba su taimaka wajen tsabtace masallaci ba wato ba su taimaka wa masu sharan masallaci ba to bai kamata kuma su in su bata masallaci ba saboda haka abin da ake so masallaci ya kasance mai tsafta kuma waɗannan ahalar sufa lalle abin da ya tabbata a cikin tarihi da suka zauna a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba su bata masallaci ba ba su ainihin rikita masallaci ba su dai sun zauna sun ɗauki ilimi a wajen annabi sun samu ilimin qur'ani sun samu ilimin hadisai kuma sun samu ainihin daraja ta jihadi daban-daban wanda suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wani bangare na sifofin su cikin Qur'ani yace lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah la yastati'una darban لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به أليم Allah tabaraka wa ta'ala da ya magana dangane da dukiyan da za a bayar wanda za a taimaka wa addinin Allah za a taimaka wa masu taimakon addinin Allah saboda haka sai Allah ya ce lil fuqara'i bi ma'ana a ba da fakiran nan waɗanda yake ba su da shi domin duk wanda aka ce fakiri ne to ana nuna cewa baya da shi ko baya da abincin da zai ci a ranar ko kuma bai mallaki wani abin kirki ba wanda zai ishe shi a cikin rayuwarsa saboda haka mutum guda fakir Jami'insu kuma fukara su ne waɗanda yake ba su da shi da Hausa ana cewa fakiri ko fakirai su wanda ka ce masa fakiri ko fakirai wato ka faɗa masa wannan kalma to zai fahimci cewa lalle wannan baya da komai ko waɗannan ba su da komai to su waye waɗannan fakirai da Allah tabaraka wa ta'ala yake maganan su su ne allazina usiru fi sabilillah su ne waɗanda aka tsare su cikin addinin Allah an tsare su saboda me saboda jihadi an tsare su saboda me saboda ilimi wato kai ka ce zaɓo su aka yi aka ajiye su a wannan wuri aka raba su da gidajen da mutane suke zaune a ciki da matansu da 'ya'yansu saboda me saboda daraja ta musamman saboda su ainihin kiyaye waɗansu abubuwa na musamman yasa aka ce Allah zina usairu fi sabilillah waɗanda aka tsare su saboda ɗaukaka addinin Allah la yastati'una darban fil ard ba su da iko ba su da daman yin tafiya a bayan ƙasa ba za su iya yin tafiya a bayan ƙasa ba wato su yi kasuwanci shine darban fil su je su yi kasuwanci ko neman kuɗi ko su je noma ko kiwo ba za su iya yi ba saboda sun tsare kansu sun dakatar da kansu sun kange kansu saboda jihadi da kuma ɗaukan ilimi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani abin mamaki ya sabahum aljahil wa agniya amina saboda tsaban kamewansu wato jahili yana tsammanin mawadata ne alhali ba mawadata bane fakirai ne domin shi jahili idan ya ga mutum yana nan wato nasha-nasha baya gwada damuwa a fiskansa sannan kuma daɗin daɗawa baya roƙe-roƙe baya fitinan mutane baya maula baya zuwa yana ainihin fadanci yana roƙe-roƙe ko yana roƙo to sai ya ɗauka cewa wannan shi mawadaci ne idan bai kamata a taimaka masa ba bai kamata ba shi kyauta ko sadaka ba a alhali akwai masu mutunci irin ahalin sufa waɗanda suke jahilai suna tsammanin mawadata ne mina ta'affufe saboda kame wanda suke yi ba sa roƙon mutane ba sa maula wa mutane ya humul jahilu agniya amila ta'affu ta'arifuhum Za zaka iya gane su da alamun su la alunan nasa ilhafa ba sa roƙon mutane su nace musu amma ba mamaki a samu irin waɗannan wanda yake masu mutunci za su yi maganar hikima wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba shikenan ba sa tsayawa su yi dogon tone-tone sa'annan kuma lallai idan mutum ya lura da yadda suke gudanar da rayuwarsu ko ya dan zauna da su na wani lokaci zai gane cewa lallai suna buƙatan taimako amma ba sa tambaya saboda tambaya da roƙo akwai ƙasƙanci a ciki akwai zubar da mutunci a ciki Suku kuwa ahalar sufa waɗanda aka ware musu rumfa ta musamman a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wancan lokaci suka zauna wato ba sa ɗaukan sifa ta ƙasƙanci. tunda annabi ya riga ya karantar da su kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye na musulunci wanda yake makarimul akhlaq wato al akhlaqul hamida waɗanda suka ainihin sifantu da su saboda haka shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba musu ana yace la yasaluna nasa ba sa roƙon mutane ilhafan wajen naciya sai ta nacewa kamar yadda marasa mutunci suke yin haka wa matan fi min khairin duk abin da ka ba su na alheri kuka taimaka musu na sadaka ko kyauta fa inna Allah bihi alim lalle Allah tabaraka wa ta'ala masani ne ga wannan al'amari saboda haka waɗannan mutane suna daga cikin wanda aka keɓance musu waje na musamman cikin masallacin da manzon Allah ya fara ginawa wato a birnin Madina shine masallacinsa kamar yadda muka ambata lalle aikin manzo Allah na farko kenan wanda ya fara aiwatarwa a birnin Madina ya ainihin gina masallacinsa bayan ya gina masallacinsa ya gina ɗakunan matansa a jikin masallacin sannan kuma ya ainihin ware waje na musamman wanda ya yi wa ahalul sufa aka sa mutane masu mutunci masu ainihin daraja suka zauna a wajen saboda jihadi da kuma ɗaukan ilimi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a darasinmu na gaba kuma insha Allah ta'ala za mu ci gaba da bayanin ayyukan da annabi ya aiwatar muhimmai a ainihin birnin madina a lokacin da ya hijira abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh